السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a sha bakwai ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin littafi na arba'in da biyu kitabun ru'uya littafin da ke bayani dangane da abin da ya shafi fassarar mafarki fassarar mafarki ɗaya ne daga cikin ayyukan da Allah maɗaukin sarki ya danka ma annabawa su wanda kai tsaye mun ji annabi Yusuf da iyayen shi gaba ɗayansu suna fassarar mafarki haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana fassarar mafarki sannan salihan bayi ma kan yi kamar yadda muka karanta cikin nasoshin da suka gabata cewa sayyidina abubakar ya yi fassarar mafarki bayan sahabban annabi tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa su ma suna fassarar mafarki kamar yadda muka ji kuma za mu zo za mu ji a nan gaba da izinin Allah Muhammadu bin Sirin malamin Imamu Malik shi ma yana fassarar mafarki ina fatan mun gano wannan da kyau in ka matso ka matso dab da mu nan shehu dan hodiyo cikin littafin Ihya'us Sunnah wa ikhmadul bid'a yayi bayani dangane da hadarin mutum ya mafarki bai je ya nemi bayani da fassara dangane da wannan mafarki da yi ba kenan ashe ana iya fassara mafarki to wane ne ke iya fassara mafarki shin kowa shin duk wanda ya ce shi malam ne ko aka yi mai naɗin malanta shi kenan shi ke fassarar mafarki a'a za mu zo da iznin Allah in lokaci ya bayu cikin karatuttukan da za mu yi a cikin wannan littafi za mu bayyana sharuɗa da ƙa'idoji da matakai na wane ne tukuna zai iya yin fassarar mafarki ana fahimtar wannan da kyau ku shin da yanzu al'amarin addini da al'amarin ilimi ana neman a gurɓata al'amarin ya koma ƙabilanci kamar yadda zamanin annabi aka yi ƙoƙarin mai da al'amarin annabta ƙabilanci ƙabilan banu hanifa suka ce ai su ba su yadda shawa ne za su zama masu faɗa a ji ba saboda kai ma musailama ai kana da ƙwazo da azanci na zance miƙe kai ma kai dawon annabta za mu mara ma baya za mu yi ma kaza za mu yi ma kaza to wannan zamanin ya ƙara juyowa ƙadista dara alaikum lokacin na juyowa kamar yadda ka san kana juya kwanon abinci ne kenan za a mai da al'amarin addini ƙabilanci al'amarin ilimi kabilanci da abota da abubuwa dai ga su ga irinsu wanda dole ne al'umma sai sun tsayu wajen ba addinin su kariya in ba haka ba wallahi al'azim kana nan kana tinkaho da cika bakin kai musulmi ne zaka je lahira ganka kofan jahannama kuna gane wannan da kyau ko saboda ka je ka samu khawarij da ke kashe musulmi da sahabbai za su ce maka su musulmi ne mu'tazila da jahamiya da sauran asha'ira matiridiya kullabiya da duk waɗannan batattu da suke musa siffofi na Allah maɗaukin sarki da sauran abubuwa na bid'o'i dukkanin suna iddi'ayin Islam haka idan ka samu jabariya ka samu murji'a ka samu rafida ka samu ƙadariya dukkanin waɗannan batattu su ma suna da'awan cewa su ɗin nan su musulmi ne kenan da'awa a baki bai isa ba dole sai da'awan nan ta tabbata a bisa fahimtar annabi da sahabbai kai hankali rayuwar nan na ka tsaya ka lura da abin da kake yi ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace hadisu samratu bunu jundubin hadisu samrata bunu jundubin radiyallahu anhu qala wannan hadisi samratu dan jundub ne Allah madaukakin sarki ya ƙara mashi yadda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya kasance mimma yuktiru an yaqula li ashabihi yana daga abin da annabi yake yawaita cewa sahabban shi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya shin cikinku akwai wanda ya mafarki kuna fahimtar wannan da ke ku, bari ku ji yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin aikin shi malamai suka tsinci wannan bayani da cewa mafi dacewar lokacin da ya kamata a yi fassarar mafarki shine bayan sallan asuba a lokacin da mutum ya tashi daga baccin ba jimawa mai yiwa bai manta ba mai yiwa ruɗani bai shiga cikin tunanin mafarkin da ya yi ba yana haddace da kiyaye abin da ya gani ya ji din to a lokacin ne shi yasa duk inda za ka ji fassarar mafarkin annabi to sai ka ga yayi ne da safe da jijjifi da wuri lokacin garin Allah ya waye lokacin manzon Allah yake zama sai fassarar mafarki ku cire wannan ka'idan ku ce ɗaya da haka za mu zo mu jajjefa su cikin waɗannan bayanai da izinin Allah Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص تسمى زن الله صلى الله عليه وآله وسلم duk wanda ya ce ya yi mafarki in ya gaya wa annabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya zauna sai ya fassara wa mutumin wannan mafarki da ya ce ya yi jama'a mun gano wannan da kyau ko in kun hatta kissan da muka kawo cikin sotu yusuf mafarkin azizu misir shi ma da safa aka yi shi dan garin allah na wayewa ne sai tattaro ulama ubani isra'ila sai tambaye su dangane da wannan mafarki da ya yi sai suka ce adghasu halame. wai hayaniya ne ilimi baka sani ba kawai ka ce wai shirme ne wai hayaniya ne wai ka ce wai ilimi bai da amfani ilimi bai da fa'ida kai malam in ba musulmi ba ko ba wanda yake wannan karambanin babu shi ina fatan mun gano wannan da kyau kai kai ka je jami'a ka kalli wata department ka ce ba ta da amfani kawai dan kai ga abin da kake yi ne an gaya maka ko da tsangayin da suke ko yadda gina gumaka ne kai ka ce bai da amfani ko da tsangayin da ke karantar da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe kai ka ce bai da amfani ko da tsangayin da ke karantar da tsaface-tsaface ka isa ka faɗi ne kuma duk akwai a jami'o'i amma in ba cikin musulmi ba ba inda kake samun wannan ɗirkaniya na fatan mun gano wannan da kyau ana gano wannan da kyau ko yanzu in ka je wata tsangayan sai ga da surutai ba abin da suke tattarawa da koya mutane inda ake surutai ko dai a faɗi da baki ko a tsaya ɗauki mutum yana yi ko kuma ya rubuta iyakan abin da suke kenan har su kare kuma kowa a duniya ya iya wannan amma in kuma baka je an koya ma ba ka ce za ka yi yanzu yanzu na za ka ji kunya ina fatan mun gano wannan da kyau ai ka'idan haka yake ai to amma a musulmi ne kawai sai a ce wai kaza bai da fa'ida kaza bai da muhimmanci ai kaza ma shirme ne wannan alama ne daga cikin alamun daskarewan tunani da kuma bata bat irin batan da shaɗan ya samu kanshi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace yanzu wannan wani ilimi ne mai zaman kanshi wanda idan da za ka ji ka'idojin ka kiyaye kamata ya a kowane yanki a samu mai fassarar mafarki ba kuma irin wannan fassarar mafarkin da 'yan bidiyoyi suke yi ba ai kasantuwar su 'yan bid'a ne ma ya sallabe masu daman fassarar mafarki ɗaya kenan na biyu ba irin waɗannan littattafai na statir al'anam wai wani ya zo ya rubuta su da sauransu za mu zo za ku je su kawai shi kenan sai ka ɗauko sai ka ce wai wanda ya mafarkin adda ga fassara mafarkin shi wanda ya mafarkin lauje ga fassara mafarkin shi wanda ya mafarkin tsidifi ga fassara mafarkin shi wanda ya mafarkin ya da fiya da ka wannan hayaniya ne gashi nan duk an fassara da hausa an ɗiɗɗibo an zo an zubo su ko marasa kan gado daga cikin ƙidahumai duk sun ɗiba wai sun ɗauka wai wannan shine gaskiya wai wannan shine ilimi wannan ba daidai ba ne fassarar mafarki yana da alaƙa da kai mai fas, mai mafarkin yana da alaka da yankin da kai mafarkin da kuma ɗabi'unka da wasu abubuwa dole sai ya zamanto ana da ilmin nafs mutumin sai yana da psychology na mutanen da yake rayuwa da su kuna gane wannan da kyau ku Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to shine sai ya ce wa innahu qala zata gadatin kun ji muhallin shahid wata rana da safi da jijjifi ana sallan asuba sai manzon Allah ya ce innahu atanil lailata ne, ai daren jiya wasu mutum biyu sun zo min mana cikin mafarki manzon Allah ya ga wasu mutum biyu sun taho mashi wa innahuma ibta'athani su biyun nan sai suka tada ni muna fahimtar wannan da kyau ko sai suka tada ni duk wanda ka san malami ne da ya iya fassara ba malami ne kawai iya fassara mafarki ba ma'ana wannan maganan da ne ka ce to ai wani malami ne a sai wanda ya iya in ya tambaye ka mafarkin me kai in dai kayi da gaske sai ka ce kayi in ko baka yi mafarki ba ka ce kayi ko to azaban da za a yi ma ranar tashin alkiyama shine za a tirsasa maka kulla shinkafa a baka shinkafa kwaya biya ce sai ka kulla su in ko baka yi kulla su ba wuta to kuma kai ka san ba za su kullu ba mun gano wannan da kyau ko shi sa duk wanda bai mafarki ba kar ya ce yayi an zauna ana baje kolin mafarkai da kowa yi kaga kai kowa ya ba da labari kai kaɗai ne ka rage baka bayar ba kawai ka sha wata kwana kawai ka kirkiri mafarki Allah ka shiga uka lalace kai wani baka mafarki bane ka ce ban yi ba na baya fa ka ce na manta gara ka zauna lafiya kuma kai ƙarya kana sana ka ce ka manta sai dai in waɗanda suke wajen kai ka san ba su iya ba ba su iya ba kawai ka kai kai dai a dai bar labari kawai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mafi mahimmanci shine mutum ya nisanci ƙarya Allah shi kyauta mutane biyu suka zo suka tada ni in ji annabin rahama wa innahuma qalali annabi ya ce waɗannan mutum biyu da suka tada ni a mafarkin ne fa ba wai yana bacci da aka tashe shi mm a mafarkin ne ya ga kaman yana bacci kaman an ta da shi sai suka ce da ni in talik wuce mu ji mu ji mu tafi wa inni in talaktu ma'ahuma annabi ya ce aileku ni ko sai na ranka ya tare da su muka lula wa inna atana ala rajulin muqtaji'in muna tafiya sai muka iske wani mutum a kwance a rigingine wa iza akharun qa'imun alaihi bi sai ga wani mutum a tsaye a kan shi da wani mungulelan dutse ka san mungulelan dutse ko kan kura guda a hannun shi wa iza huwa yahwi bi sakharati li ra'sihi sai daga wannan mungulelan kan kuran sai kwankwatse kan wannan mutumi da yake kwance lagun ra'asahu sai wannan kai nashi sai ya rugu-rugu ya Fayyata hadhadu alhajaru hahuna wannan dutsen bayan ya fasa kan kaman ya fashe kankana sai wannan dutsen ya tsalle faɗa gefe ba'ul hajara sai shi wancan mai rushe kan wancan na kwance sai ya tafi a guje je ɗauko dutsen shi fa ya akhuzuhu sai ya ɗauko wannan dutsen ya dawo annabi salawatullahi wa salamuhu alaihi ya ce fala yarji'u ilaihi kafin ya dawo inda wannan mutumin da ke kwance yake hatta ya siha ra'asuhu har sai kan nashi ya warke ya mulmule ya dunkule ya kuma yanda yake kama kana kamar yadda yake a baya thumma ya'udu alaihi fayaf'alu bihi misla ma fa'ala al-marrata al-ula sai kuma ya ƙara maimaita mai abin da ya mai a karan farko qala annabi yace qultu lahumma sai na ce ma waɗannan mutane biyu abokan tafiya na subhanallah ma hazani waɗannan suwaye kuwa qala annabi yace qala su waɗannan abokan tafiya nawa sai suka ce in talik mu tafi qala annabi ya ce fantalaqana sai muka lula muka rankaya muka ci gaba da tafiya Fa ataina ala rajulin mustalqi sai muka je muka samu wani mutum shi ma a kwance a rigingine liƙafaho binnan ƙeyen shi a ƙasa shine rigingine ko mutum ya kwanta ya durmushe ƙeyen shi ƙasa wa a akharun qa'imun alaihi bi kalubin min hadidin sai ga wani mutum a tsaye a kan shi shi ma da wani makami wani fafau kun gano wannan da kyau ko wani makami ne mai kama da lauje mai tsini da kaifi da faɗi a hannun shi wa iza huwa ya ati ahada kai wajihi sai ya samu ɓangaren fuskan wannan mutumin kamar nan sai sa wannan makamin ya kwalbace ya soka ya fafa ya yanka ya garza fayursh mali annabi ya ce fayusharshiru shiliqahu sai ya kwashe wannan haɓar nashi ila haka zai dinga kwasa yana yankowa yana caccakowa har ƙiya wa man kharahu wa man kharahu har nan yankin wajen hancin shi da wajen wannan ƙashin na kuki haka zai bi sai wawashe shi ila kafahu shi ma har sai ya kai har can abin da ya shafi ƙeyan mutumin wa ainahu ila kafahu sannan ya koma ɓangaren ido shi ma ya ƙwaƙule ya fafe da wannan fafauna shi har zuwa ƙeya ƙala annabi ya ce summa ya tahawwalo ilal janibil akhari sannan sai kuma ya juya ɗaya ɓangaren in yi ma ɓangaren dama sai kuma ya juya ɓangaren hagu fa yaf'alu bihi misla ma fa'ala bil janibil al'awwali sai ya yi a ɓangaren farko irin abin da ya ma ɓangare na biyu ɓangare na biyu irin abin da ya ma ɓangare na farko fa ma ya farago min zalikal janibi kafin ya gama wannan ɓangare hatta ya siha zalikal janibu har sai wancan ɓangaren ya warke tsab kama kana ya koma kaman yadda yake summa ya odu alaihi sannan ya ƙara komawa ya fafe shi fa yaf'alu mithla ma fa'ala almarratal ula sai ya mai abin da ya mai a karan farko qala annabi yace qultu subhanallahi ma hazani yace subhanallah waɗannan kuma lafiya me ya faru ne ƙala annabi yace ƙalali li abokan tafiya na sai suka ce in tsalik mu tafi fantalaqana sai muka tafi fa ataina ala misli tannur sai muka zo wani abu kaman tanda muka tarar da wani wawa keken abu mai kama da tanda tandan waina za a sha suya kenan fa'iza fihi lagaɓun wa aswatun sai ga hayaniya da iface-iface da surutai iri-iri-iri-iri. Ƙala annabi ya ce, Fattala ana fihi mu duka sai muka leƙa cikin tanda. Fa'iza fihi rijalun wani sa'un oratun ya ce sai maga maza da mata tsirara zigidir haihuwan iyayensu. Wa'izahum ya atihim lahabun min asfali minhum sai muka ga wuta ne ke zabarbaka idan harshen wutan ya fito daga cikin inda wutan tanda yake ya sama ya faɗo cikin inda suke Fa'iza a tahun zalika lahabu zau-zau idan wannan wutan ya zo sai su tsalle suna ihu suna raki suna neman agaji ƙala ƙultu lahuma annabi ya ce na ce ma abokan tafiya na ma ha'ula'i suwan kuma fa suwaye waɗannan me ya same su ne me suka yi ake masa haka ƙala annabi ya ce ƙalale sai su waɗannan abokan tafiya na wasu ga ce in tsalik in mu tafi mu tafi ƙala annabi ya ce fantsalakana sai mu kama hanya muka tafi fataina ala naharin sai muka iske wani kogi ahmara misli dami jajajir kaman jini wa idha fin nahari rajulun sabihun yasbahu sai muka ga wani mutum can a cikin wannan kogi ja mai launin jini yana iyo wa idha ala shattin nahari rajulun a gefe a gaban wannan kogin kuma to ga wani mutum nan tsaye kada jama'a inda hu hijaratan ya tara duwatsu masu yawa wa idza zalika sabihu yasbahu ma yasbahu wannan wanda yake iyo a cikin wannan kogin jini sai yayo iyo yayo iyo iyakan ƙoƙarin shi summa ya'ti zalika alladhi kada jama'a hul hijara sai ya zo dab da inda wanda ya tara waɗancan duwatsu yake fayyagafaru lahu fahu sai shi wannan ya ɗauki dutse kwalala mai a bakin shi fayyulqimuhu hajaran sai ya cafe wannan dutsen ya haɗe fayyantaliku yasbahu sai ya koma yana iyo Sun summa yarju ilaihi har ya ƙara komowa mana in ya jefe shi da dutsen zafin jifan sai mai da shi can inda ya faro iyan sannan ya ƙara dawowa ya ƙara da sai ya zo ya ƙara ɗaukan dutsen ya ƙara haɗa mai ya ƙara komawa kullama raja ilaihi gafara lahu fahu duk sanda ya ƙara zuwa gaba zai fito sai ya sa wannan dutsen ya antaya mai a baki fa alqamahu shi kuma ya shafe ya haɗiye wannan dutsen fa alqamahu hajaran sai ya haɗiye wannan dutsen dutsen ya baya da shi qala annabi ya ce qultu lahuma nace ma waɗannan abokan tafiya na ma hazani suwaye waɗannan kuma kun gane qala annabi yace qala li sai abokan tafiya na sai suka ce da ni in talik in talik mu tafi mu tafi qala annabi yace fantalaqana sai mu kama muka tafi fa ataina ala rajulin karihil mar'ati muka zo wani mutum muka gan shi kai kai kai kai kai bai da kyan gani mun gano wannan da kyau ko ka akrahi ma an ra'in in ka ga wannan mutumi to za ka ga baka taba ganin abu mai munin kallo irin shi ba ka akrahi ma an ra'in rajulal mar'atan za gan shi yana da mummunan kama baka taba ganin mutum mai muni irin shi ba wa iza indahu narun shi wannan mutumin mai ban tsoro sai ga wuta a gaban shi ya hushuha yana ta hura ta wa yasa haulaha yana ta kai da komowa a gefanta. Ƙala annabi yace qultu lahuma sai na ce da su ma haza waye wannan mutumin Ƙala annabi yace ƙalali sai suka ce da ni in talik talik mu tafi mu tafi mu tafi mu tafi fan ya yace muka kama muka tafi fa ataina ala raudatin sai muka zo muka tarar da wata ƙorama mai dausayin gaske mu'tammatin fiha min kulli nau'in rabi'in muka tarar da duk wani abun jin daɗi da holewa da kowane abu mai yabanya mai ban sha'awa akwai a wannan ƙorama ko wannan dausayi ko wannan lambu waiza baina zaharai sai muka samu a tsakankanin wannan lambu arrauda a tsakankanin wannan lambu ɗin rajulun ɗawilun ga wani mutum dogo la akadu ara ra'asahu ba na ma iya hangen kanshi tulan fi sama saboda yana da tsawo ya tafi fait hal zuwa sama wa iza haular rajuli min aksari wildanin ra'aituhum qad sai na ga a gefen wannan mutumi ga yara nan fululu fululu fululu masu yawan gaske ban taba ganin adadin yara masu yawan haka ba ƙala sai na ce ƙultu lahuma na ce waɗannan abokan tafiya na ma haza waye wannan ma ha'ula waɗannan yaran kuma suwaye ’ya'yan suwaye me suke a nan ƙala annabi ya ce ƙalale sai suka ce man in talik kama hanya mu tafi kai dai mu ji ƙala annabi ya ce fantalakana sai mu kama muka tafi fa'atfanta haina ila rawdatin azimatin sai ko muka je wata lambun mai girman gaske lam ara rawdatan qattu ban taba ganin lambu a'zama minha wanda ta kai wannan girma ba wala ahsana ko ta kai wannan lambu kyau ba qala qala li ina zuwa sai suka ce da ni irka fiha hau muje shiga muje qala fartaqaina fiha yace muka taka muka hau muka shiga cikin wannan lambu fanta haina ila madinatin kwatsam sai mu mu cikin wani hamshakin birni mabaniyatin bilabni zahabin an gina wasu gidajen gidajen wannan lambu da tubalan zinare wala bani fiddatin wasu gidajen kuma da tubalan azarfa Haina, babal madinati har muka isa kofan wannan birni fastaftahana muka nemi a buɗe mana fafutiha halana sai ko aka buɗe mana fadakhalnaha muka kama muka shiga fatalaqaina fiha rijalun sai muka ga wani mutane a cikin wannan shatrun min khalqihim ɓangaren halittansu ka ahasani ma an tara'in kyau kyau kyau kai ya wuce duk wani abu kyakkyawa da ka taɓa gani wa shatarun ɗaya ɓangaren na waɗannan mutane kuwa ka aqbahi ma ta ra'in muni kai baka taɓa ganin mummunan abu mai muni kamar ɗaya ɓangaren fuskan nasu ba wannan ɓangare kyakkyawa wancan ɓangare mummuna ƙala annabi ya ce ƙala lahuma nan sai abokan tafiya na suka ce ma waɗannan mutane izhabu faqa'u fi zalikan nahari ku tafi ku je ku faɗa cikin wancan kogin ƙala annabi ya ce na Harun naharun mu'taridun yajri kwatsam sai na gagga wani ƙorama yana gudana ka anna ma'ahu mahadun minal bayadi ruwan in ka gan shi ruwa ne karkar fari kar kaman farin kullu fa zahabu fa waqa'u fihi suka je suka fada ciki sun raja'o sai suka dawo ilaina kada zahaba zalika su'u anhum wannan munin abin da ake gani na ɗaya ɓangaren fuskan nasu ya tafi fasaru fi ahsani suratin suka zauna da kama kama mafi kyau ƙala ƙalali sai su waɗannan abokan tafiya nawa sai suka ce hazihi jannatu adinin kana jin labarin aljannatu adinin to ka ganta wa haza manziluka kaga nan nan ne gidanka qala fasama fasama basari su'udan annabi yace ce fasama basari su'uda sai na ɗaga na sama fa'iza ƙasarun qasrun fa'iza ƙasarun iza rabba batil bai bayda sai na hango wani gini wani gida kaman wani ɗan kwanso fari ƙar a can sama ƙala ƙalali sai suka ce ha za ka manziluka wancanaka ne gidanka ƙala ƙultu lahuma sai na ce da su barakallahu fi kuma kuko Allah ya sa muku albarka zarani ku barni fa adkhulahu in shiga wannan gidan ƙala sai suka ce amal ana fala yanzu dai wa anta dakhilahu lalle zaka shige shi ƙala sai annabi ya ce qultu lahuma sai na ce da su fa inni qad ra'aytu منذ الليلة ajaban yace haba bayan Allah tun farkon daren nan muke tafiya muke kicidir da abubuwan ban mamaki fama hadha alladhi ra'aito ku yi man bayani mana ku bani sani dangane da abubuwan nan da na gani ƙala annabi yace qala li mutanen suka ce da ni amma inna sanukhbiruka natsu kwantar da hankalinka lallai za mu baka labari dalla-dalla mu fayyace maka al'amari fas, amma rajulul awwal kaga mutumin nan na farko allazi ataita alaihi wanda ka iske shi din nan yuslagu ra'suhu bil hajari wanda ake rugurguza kanshi da dutse fa innahu ar-rajulu ya'khudhu al-qur'ana shine mutumin da ya haddace al-qur'ani fayarfuduhu yi watsi da al-qur'ani al-qur'ani ya watse ya kasa hadda kun gano wannan da kyau ko yaje ya sa kanshi a rigingimu a cikin shirme a cikin fitintunu cikin harkokin hayaniyan gari har alkur'ani ya kama gaban shi kai alaramma da ke tunƙawo ka ji azaban da za a yi maka duk wata hayaniya da ka sa kanka kai ne karantar da suwa ne kai ne gulmoje kaza kai ne hayaniyan neman kuɗi waje kaza kai watsi da wannan nema ɗan abin da za ka ci abinci ka ba iyali haƙuri ka je ka gyara alkur'ani in ba haka ba ko duk ka gama hayaniyan ka je kabari mala'ikan da zai fasa kanka yana nan yana jiran ka kuna fahimtar wannan da kyau ko ko ba duka ka haddace ba wani bangare ka haddace je ka nutsar da kanka kakka sa kanka cikin fitina kuma in ka je ka yi hadda ba irin wannan shirmar miyar haddan da ake yi ba yau ka yi hadda gobe an dasa mawan jibi kana gaba baya na warwarewa kana gaba baya na warwarewa kana gaba baya ka daina zuwa mun gano wannan da kyau ku in ka haddace izifi ɗaya kai wata shida kana nan gan shi tukuna sai ka san shi fes sannan ka ƙara izifi na gaba sai ka iya fes ka ware lokacin nazari lokacin bincike sannan ka ƙara gaba don haddan ta zauna ko da lalura ya taso ka yi wata shida ba yi nazari ba haddan ba za ta watse ba amma ka gaya mu wanda yake hadda yanzu in ka ƙwanƙwashe haddin shi ba ta kama gabanta ba jama'a mun gano wannan da kyau ku sati ɗaya kawai matsala gito mashi shikenan fa dama haddan yar musabaka ce haddan dama yar ciwa-ciwa ce hadda ne dama yar taro dan iyaye su cewa yara sun iya su kawo kuɗi duk ba abin da suke kantar da ya'yan mutane ba kenan hadda za a yi sosai hadda na sosai na musulunci domin wannan haddan ana yi ne dan neman yardan Allah a lahira dan a kare alkur'ani dan a ba addinin musulunci kariya amma yanzu kawai na iya katin alkur'ani na iya sautin wani zan iya kaza zan iya kaza zan samu suna zan samu ɗaukaka wannan shi ma dalilin da aka ci duka a lahira ne kuna fahimtar wannan da kyau ko to shi wanda ya haddace alkur'ani ya bari ya watse ka ji abin da za a yi mai waya namu anis salatil maktuba sannan kuma duk mutumin da ke kwanciyan shi ana sallan farilla sai ya ga dama yanzu irin azaban da za a mai a kabari kenan kalli ustazan nan duk su kenan zai wahala kaga suna samun sallan jam'i gaba ɗaya sai dai ka suna samun rabi da rabi abin da suka ga dama ba wanda yake ma addini karan tsaye irin wanda ya dan fara sanin ilimin addini bai gama sanin Allah ba to a lokacin sai raini ya shiga tsakanin shi da Allah gani yake ai su ne ahalullahi wa safwatul mala su ne na hannun daman Allah ko an ki ko an so su ne na bara su ne na bana abin da suka ga dama a nan gidan duniya su yi a lahira ma su yi hankali Allah madaukin sarki bai da gwani shi kanshi annabin da aka aiko ce mai Allah yayi walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil wallahi da zaka dan kirkiri magana yar ɗan, ka danka mana wallahi sai mun karya spinal cord ɗinka mun gano wannan da Allah ya lissafo annabawa da ‘ya'yansu da iyayensu da ‘yan uwa da abokan arziki yace ce walau asharaku da za su haɗu su shirka Allah maɗaukin sarki gaba ɗaya zai tankaɗar da duk ibadan da suka yi ba abin da ya dame shi da matsayin da ya ba su kalli da Allah maɗaukin sarki ya bayanin annabawa sai ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sala waɗanda suka biyo bayan su ba su abin da waɗancan suka yi ba sai suka san zuciya Allah maɗaukin sarki watsi yayi da su kare da karau annabi tara dangin shi yayi yace ya Fatima ya Safiya ku yi aiki kar ku zo kuna tunƙaho da nasaba da daraja da kaza ya kai ku duk wanda bai aiki ya bi Allah ba to wallahi ni dai ba ruwa na. kuna fahimtar wannan da kyau ku manzon Allah ke gama Fatimatu Zahara ka ko in Zahara ba ta shiga aljanna ba kai zaka shiga ne amma ya ce ta yi iyakan iyawanta za ga sallan farilla ba kasafai kawai mutane suke son zuwa ba ko kuma shi ya riga ya yi rajista shi masabuki ne kullum kawai shi masabuki ne amma rajulun ladhi ataita alaihi amma mutumin da ka iske din nan yusharshiru shiduquhu ila qafahu wanda ake fafe kuncin shi da kundukukin shi zuwa ƙeyen shi wa manhiruhu da ƙasan hancin shi ila qafahu har zuwa ƙeya wa ainuhu ila qafahu ake kwakule idan shi har zuwa ƙeya fa innahu rajulu yagdu min baitihi shine mutumin da zai waye gari ko ya mai yammata a gidan shi ya waye gari ko ya kai yamma Fa yakzibul kazaba ya shirga uban ƙarya tablugul afaq ta kewaye unguwa gaba ɗaya ka ɗauka gaskiya ne kawai ya zauna ya shirya ƙarya ya tara yaran mutane ya tara al'umma ya zuba masu ƙaryar nan su kwana da ita da tunaninta da mugun kulli a rai dangane da addinin musulunci dangane da al'umman annabi dangane da rijalid ya zuba karerai jama'a su ɗauka su amince sun ɗauka gaskiya ne te ta yaɗuwa wannan ƙaryan ana ɗaukanta a matsayin gaskiya wannan shine azaban da za a yi irin wannan namijin maƙaryaci a cikin kabarin shi kafin su haɗu da Allah a kiyama yasa kai hankali ki hankali duk abin da mutum zai buɗe bakin shi ya faɗi to yi tabbatar gaskiya ka faɗa komai ka faɗi faɗi gaskiya don komai ta ka ja maka kadiya mun gano wannan da kyau ku wallahi al'azim jama'a ƙarya fure take ba ta yaya in duk gayyen nan na kuka haɗu a kan ƙarya ko Allah maɗaukin sarki sai ya rusa ku ba inda za ku kai ku tsaya ma gaskiyanku maƙiyinka wanda ka fi ƙin shi a duk duniya kar ka sake kai mai ƙarya wallahi al'azim ka nemi gaskiya ka bi in ka bi gaskiya Allah madaukakin sarki zai tsaya maka amma lokacin da kake tunanin ai bari kai ƙarya bari ka nemo makaman ƙarya bari ka jingina a cikin inuwan ƙarya ba inda za ka wallahi za ta yi fure sanda dai kake burge kanka da kai da wawayen da ke kewaye da kai in an gama gaba ɗaya kuna ɗaga sai ga faran ƙarya ya watse gaba ɗaya don ba za ta taɓa samar da abin da ake so ba shi sa kowa ya daina ƙarya ƙaryan da kai a baya ka tuba wanda kai ma ƙarya ka ɓata shi ka je ka gaya mashi wane na yi maka ƙarya na ɓata ka saboda haka kuma ka ji labari don Allah ka yafe man ka nemi yafiya kuma kai ninyan nan gaba ɗan ba ƙara shine taubatan nasuha tuban da nono bai komawa cikin hantsin da ya fito Allah ya sa mu dace wa ammar rajul wa ammar rijalu wan nisa'u amma mazan nan da mata al'uratul ladina fi misli bina'i tannuri waɗanda suke cikin wannan abu mai kama da ginin tanda fa innahum zunatu wazzawani su ne mazinata maza da mata waɗanda suke zinace-zinace a gidan duniya azaban da za a kenan wannan ba sai an yi sharhi ba duk wani ɗan iska da wata ‘yar iska ga inda za a je a kai su muddin sun mutu ba su toba ba wa amma rajulu allazi ataita alaihi amma wannan mutumin da ka iske shi kuwa yasbahu fin nahari wanda yake iyo a kogon jini wa yulqamul hajara yake haɗiye dutse fa innahu akilur riba wannan mai cin riba ne ina fatan mun gano wannan da kyau wannan maciyar riba ne kuna gano wannan da kyau ko maciyar riba ne wannan mutumin ana mutane wa'azi daina cin riba amma kiri-kiri sun ki daina Ƙiriƙiri sun ƙi su bari ina fatan mun gano wannan da kyau wannan bala'i ne ba ɗan ƙarami ba kuna ga malar rabu da shi tsaya tsaye kawai jama'a mun gano wannan da kyau ko duk mutumin da ya zama maciyar riba ne ana mutane wa'azi duk wata harka ta riba ku bari duk wata harka ta riba ku bari nan aka zo mu al'ummanmu waɗanda muka fi so a duk duniya don su ne na kusa da mu da hayaniya irin na raba muka ce su bari su bari su bari ba daidai ba ne kiri kiri sai aka ce dama shi ne shagon na haka yake kullum yau sai ya ce kaza babu kyau gaskiya ne muna karanta alkur'an ne yau mu ce babu kyau gobe mu ce da kyau kun kun haƙura da babu kyau ɗin yau goben an zo za a ce me da kyau ina fatan mun gano wannan da kyau har ran da za a wayi gari in kun bi da kyau ɗin nan ku je lahira ku ga da kyau haka ne ko haka muka yi ta yi muka yi ta yi aka yi ta zage-zage shi ba zai ba da jali ba za a ba da jali ya ce babu kyau ni dama ban ce zan ba da jali ba akwai wanda na taɓa sa lasfika a nan ko na kira shi na keɓe in ce zan ba shi jali ni ban taɓa yin wannan karambanin ba ni abin da na ce zan karantar da alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai gwargwadon daman da Allah ya bani ni ban ce zan karantar da kowa ba in ma an ce na ce zan karantar da kowa wannan ƙarya aka yi man ni ban faɗi wannan ba kuma ban ce zan karantar da ilimi duka ba duk wanda ya ce na ce zan karantar da ilimi duka ya man ƙarya na ce zan karantar da abin da na sani ne to balanta na kuɗi daban da su jama'a mun gano wannan da kyau ko su masu kuɗin garin ma ban ga sun ba ku kuɗin su ba aka yi ta hayaniya aka ɗibi dukiyar riba aka yi waye aka yi waye don Allah jama'a in tambaye ku akwai wanda daga cikin waɗanda suka ansa dukiyar ba suka yi arziki akwai wanda suka je umara akwai wanda suka je aikin haji akwai wanda suka je dubai saro kaya akwai wanda suka je ina suka je ina ku ji tsoron Allah mun san illan abin ne ku muna ƙaunan ku kuna kaunan mu muka gaya muku gaskiya ku daina yadda abun kwaɗayin duniya ina shiga ranku mun gano wannan da kyau ku duka kuɗin nan da ake baku nawa ne ba dubu ashirin ba ne kuna gano wannan don Allah dubu ishirin sai zama muku matsala dubu ishirin dubu ishirin ca nike ko ɗanki kika tura ya je yan buhu yana dako in Allah maɗaukin sarki ya so nan da kwana arba'in zai iya haɗa dubu ishirin kun gano wannan da kyau ku don dai in yana da ƙwazo ya je tun safe har yamma zai iya dawo da ɗari bakwai ɗari biyar a ajiye kashe ɗari biyu ka ganye kwana arba'in ya tara dubu na dubu ishirin sai ya baki je ki abin da zaki ɗanki da yake sanya mashi wannan dokan ta ɓaci kun kuma yana sana'a ya ce yana samo ɗari shida ki ce kullum ya riga kawo maki aƙalla ba ka sarrafa naira ɗari biyu da hamsin nan da kwana tamanin za ki tara nawa dubu ashirin. da za ki wannan sana'a da kike yi amma san banza ya kai mutane irin waɗannan abubuwan jama'a duk mai san banza a haka yake faɗawa wallahi ita banza matsalar ta ko shine me kaman za ta ba yaro riga ta wuyan shi take kallo sai ka afka na ta kwace ina fatan mun gano wannan da kyau ni ina gaya mau gaskiya ne kuma ina ganin ko ban taba faɗin gaskiyan da ganta kulu-kulu ba sai wannan to ya kamata jama'a su fahimci wannan al'amar an yi zagi ko rabu da shi shi matsalan shi kenan komi ya ce babu kyau kuma ana samun alheri ana samun kaza jama'a an samu alherin ko alheri ya gudu na ba bacci mai daɗi ba natsuwa mutum ya shirya zuwa unguwa duk sanda salatin riba ya taso haka ake yi wannan ba daidai ba ne wallahi muna ƙaunan ku bari ku bari in Allah maɗaukin sarki ya mana arzikin da ake mana kirarin shi ko mutane za su sha mamaki mu ba za mu riƙa ba ku kuɗi ba ne wai muna cewa muna ba ku kuɗi ku yi sana'a ku dawo da shi ko ku yi sana'a mu raba riba in Allah zai kai mu lokacin da ba ku za mu kuna kashewa kamar yadda abu hanifa ya rika ba ɗalibai suna kashewa Allah ya kai mu wannan yanayin ayan kaka da sauran malaman maluku yana ba wani kuɗi ne bai da su shi ma ba shi ake yana kashewa shafi yana bayarwa ne a maɗan hanbali fa su saurafa su dawo da zahiri suwa suwa duk ba sa yi wake yi abu hanifa ne kaɗai shi Allah maɗaukin sarki ya haɗa mu ilimi kuma ga dala mun gano wannan da kyau ko dan cikin mutum dubu ɗaya kan zan sarki wani doki shi kan hawo wani ko sai jaki za ga malamin wani gari ya hau wannan jib gobe ya hau wancan jibi ya hau wannan kanan kana hankoran sai kawo jib Allah bai ga dama ba sai ya samu malamin wani garin kuma ya hada shi da roba roba ai ta sha'awar roba roba malamin wani garin kuma sai dai ya hau tsohon jancan shi ko malamin wani gari sai dai ya samu sabuwar ralin shi ya wanke wani ma bai da ita ina fatan mun gano wannan da kyau haka Allah madaukin sarki yake in ga cewa yanda aka yi ma wani wai sai an maka ka ɗauko dala ba ganmu ka ɗauko aiki mai wahalan gaske wallahi Allah madaukin sarki yana yin da ya so ne kuna gane wannan da ke ko ai malam wani na gari kaza yana ba ɗaliban shi kuɗi eh yana da su ne shi ko malam wani bai da shi kila ba ma ke karatun da malam wani shi kuma dare da rana yake ba ɗaliban shi mai ba da kuɗin can kila shi kuma baya yi ina fatan mun gane wannan da kyau kuma ƙarshen ta ka kalli kwalitin ɗaliban nan da ba a ba su kotaro sun ɗara waɗancan ɗaliban da ake ba su tarare E, malam wani bai sauran ɗaliban shi zauna su hira kwarai da gaske in ka lura ba mamaki kwalitin karatun da yake ba su shi kuma ya fi wanda yake tara nashi su gulma mun gano wannan da kyau ko ya sha bamban da juna mun mun zauna sai dai mu koya ma karatu kawai ba hira ba gulma babu ko kwabo na kama muke son ka kawo jama mun gano wannan da kyau ku kenan kawai abin da kenan to ka ji maciyar riba bala'in da zai fada kenan shi sa duk wacce take ji na ki watsar da wannan abin da aka zo aka sa muku da sunaye iri-iri ana baku bashi da ruwa haramun ne ku daina wallahi duk wacce take ganin ai akwai saura za ta yi nasara akwai riba akwai ɗaukaka wallahi kafin ai maki iya wata duba ne kin dai ga yanda mai iyan nan sai ya iyo yana ganin kaman zai fita ya ƙara komawa ya ga kila bai iyo da kyau bane ya ƙara ya iyo a hankali a hankali kaman zai fita a ƙara mai da shi haka maciyin ruba yake yasa ina kira gare ku duk wanda yake haka ko Allah ya bari ya dunguma kawai ya marba tawaye kai ya sake ƙara cin wannan rabon Allah madaukin sarki ya sa mu dace inda sauran kuɗin ku ɗunguma masu kuɗinsu ku maida masu kar ƙara zuwa ke hayan kuɗi a baki ki je ki nuna ke kuma ki bada naira hamsin ne ko naira kar ƙara wannan duk wannan kan fa ina sane da shi ba da tana ki ɗauke kyan abin neman kuɗin ki ki je ki siyar ko ki jinginar ko ki kaza ko ki kaza duk wannan abin a bari duk abin da ya faru akan wannan hayaniya na sani kun gano wannan da ke ku saboda ba ni da bambanci da ku saboda da ni da ku duk yan uwan juna ne kuma na shiga damuwa da nadaman sanda kuka shiga na shiga damuwa da nadaman sanda kuka fada kwata na shiga damuwa da nadaman sanda kuke cikin nadama da damuwa saboda in kun ji daɗi zan ji in ba ku ji daɗi ba ba zan ji ba ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa ku bari kawai ki zauna da talaucin ki dan abin da mai gidan ya roro ya kawo a ci in ba samu ba a yi haƙuri annabi da sahabbai sukan zauna kwana da kwanaki ba su da abin da za su ci mun gano wannan da kyau ku ke kuma kin kosa kin samu kuɗi za a je biki za a je wani bikin me inda hali a je in babu hali a zubar da biki dole ne biki gaskiya ne inda ya gane biki ba gaske bane wargi ne ana fara da saba kafin yamma yayi me ya watsi biki ba gaskiya bane biki gangar ne ba shirme ne kawai in kin samu ki kai in ba ki samu ba ko nan da amaryanta ya ya goma ne kika samu ki je ki ce mata ga na ki gani ba ta karɓa ba Allah ya sa mu dace Allah ya sa wannan nasiyan ta yi amfani mala ya ce wa ammar rajulul karihul mar'ati amma wannan mutumin mai mummunan kama mai firgitarwa mai zazzare idanu allazi inda nari ya hushuha wanda yake wajen wutan nan da yake ta hurata ta wa yatsa haulaha yake kai da komowa a gefenta fa innahu malikun wannan shine mali malikun hazinu jahannama mai tsaron wutan jahannama kenan ta kai ka san ba rahama kenan wai ka ji fa yanda siffan sheke yake karihil mandar annabi ya ce baka taba ganin mummuna mai munin kama kaman shi ba kai da ganin shi ka san ba wasa shine security jahannama Allah ya kiyaye mu wa amma ar-rajul at-tawil alladhi fi rawda amma shi wannan dogo fetal ɗin nan da ka gan shi a wannan ƙorama a wannan lambu fa inna huwa ibrahimu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai wannan annabi ibrahim kenan annabi ibrahim abul anbiya'i wa ammal wildan alladhina hawlahu amma su waɗannan yaran da ke kewaye da shi fa kullu mauludin mata alal fitra duk yaran da bai balaga ba ya mutu a bisa fitaran da Allah ya faddara shi a kanta to islamiyan annabi Ibrahim ake kai shi mun gano wannan da kyau ko kai darajan ka ya wuce annabi Ibrahim ne mutane suna ɗaukan ma kansu shirme kana ɗaukan ma kanka fitinan da daman da ke hannunka sai ka kirkiro abin da sai ta subuce maka jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa in Allah ya kai ka matsayi iri kaza ko haƙura kada girman kai da makaryata su tunzura ka cewa ka kai baka kai inda ka kai baka ɗauka ka kai Allah zai ka sha mamaki kamar misali ne mutum ya yi ɗan takarar shi na kansila ya ci yana ta barazana in shekara ta maimaito ƙara kansilan nan mun gano wannan da kyau ko in ka ƙi ji ka ce ai kana harin majalisa ko wallahi ka rasa kansilan ka rasa majalisan shine baka kai kai kitsan wance ba don baka da gashinta ka ce gaskiya sai ma kayi na wadda ta fita ka je wajen jan gashin a tuge shi shikenan mutum ya zama mai sanko kenan Allah madaukin sarki ya sa mu dace qala fa qala ba'dul muslimina sai wasu daga cikin musulmi suka ce ya rasulullah wa auladul mushrikina ya'yan mushrikai fa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce wa auladul mushrikina har 'ya'yan arna ma da basu balaga ba can ake kai su wa ammal qaumul ladina kanu shatrun minhum hasanan amma waɗannan mutanen da ɓangaren jikinsu kyakkyawa ɗaya ɓangaren ko mummuna wa shatarun qabihan ɗaya ɓangaren mummuna fa innahum qaumun su waɗannan wasu mutane ne da khalaqu amalan saliha suka cuɗanya yau su kirki wa akharu sayyi'a gobe kuma su aikin banza tajawaza Allahu anhum waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu kun gano wannan da kyau ku sun yi tsiyata kun iri iri sai aka waye gari Allah maɗaukin sarki kuma ya yafe ya gafarta ya rufa to su ne waɗanda Allah maɗaukin sarki zai mu wancan alkhairin akhrajahu al-bukhari al-imam bukhari fitar da wannan hadisi a lamban littafi na 91 kitabu ta'abiri a littafi babi na 48 babu ta'abirin ru'ya ƙarƙashin babin da ke bayani akan fassarar mafarki mun gano wannan da ke ko ba'ada salati subhi ana yin shi bayan sallah asuba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko to malam ya kawo su maganganu da yawa waɗanda za mu zo mu ɗan bibbi su mu ɗan tsintsinta ɗaya nan ɗaya can a cikin wannan kuma ba za mu bi su wai a bisa jeren giyan bayanai da malamin ya kawo yake sharhi ba mun gano wannan da kyau ko sai dai bari ku ci da ya ce fa innahu malikun hazunu jahannama shi na shafin baya ya ce wa innama kana karihul manzar ya zama da mummunan kama ne li'anna fihi ziyadatun min azabi ahalin nari da wannan barazanan Allah ya yi shi a haka ne da munin kama domin ya zama ƙari a kan azabtar da ‘yan wuta kun ji wannan da kyau ku shi yasa diyan da za ka zama ɗan wuta ko kai ƙoƙari ka kauce kakka zama wallahi al'azim kaga waɗannan ayyuka alherin da su ake zuwa aljanna kaga imani shine madugu uban tafiya duk wanda za ka zaga ko ka ci mutunci ko ka shirya magadan zare ko kai kaza a fakaice faladan ka kake bashi ba kuma wallahi in Allah ya ce wannan sunan shi faro ko ka gan shi wallahi in duk kun haɗu kun ce zama suwan ba zai zama ba ƙaryan banza za ku yi ba zai canza ba dan abin da Allah ya ce ya zama shi zai zama kun gano wannan da kyau ko shi sa duk wani mai fafutuka ko ya kwantar da hankalin shi dan irin fafutukan da kake shi ma wannan ya fafutukan ya zaka yi jama'a kuna ganewa shi sa kowa ya tsaya matsayin da Allah ya aje shi ki daina ganin wance tana sana'a ta samu kuɗi ki rika bi gida gida kina zaginta kina cewa algushu take bata iya kaza ba ba dan ki kashe mata kasuwa ki hankali Allah ke ma zaki kai lokacin da sai kin dauko ta sana'a kawai sai Allah ya sa ma al'umma kyaman abun ke kuma ba wani ne zai je maki campaign din zagi ba iri kiri za ga abun kaman zai yiwu sai kin kwaba abin da sai gaba ɗaya sai mutane sai su kisiye shikenan sai ki kwantai daga kwante sai jali ya kare nan ko ba shi kika je kika ciwo ko kuma kuɗin ruba kika shi shikenan kuma abin da kai ci abin ya riɓe ko an ba almajirai ba za a ci ba sai dai su mai su zubar kuma abu ya haye ki kira sayen da zaki ba bacci ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaro ya ta kuka cikin dare ba ka ji damuwan da kike ji a rai daban uban yaron ya maki tsawa fakijin yaron nan na kuka niki ce wallahi ban ji ba bala'i uku ga kukan yaro ga tsawon uba ga damuwan kuɗi wa ja ma kan shi ke wa man arda an zikiri fa inna lahu ma'ishatan shikenan ashe ka iya ayar Ja mun gano wannan da ke ko duk mutumin da ya saki ya kauce ma abin da aka ce mai ko wallahi ya shiga kuncin rayuwa kuma kuncin rayuwa na duniya ne fa duk wanda ya san yana yin abin da ba daidai ba ko ya sani wallahi ya koma ya gano wannan duk wani dubara da wani ƙoƙarin shan fanya ko wala ka bari ka koma wannan abin ka gyara shi ina fatan mun gano wannan da kyau suka ce the hard way amma kuma me the only way kamar kai ne a ce wannan hanyar lalle ita za ka bi ka wuce ka kai inda za ka kai kuma ka ce a'a ai makiyanka na wajen saboda kai kuma ba za ka bi ba a je 'yan katako a siyo katako za ka yi wani irin gada ne ta can sama kawai a ganga kawo ce kuma dole ka buƙaci sanya me dirkoki a inda maƙiyan suke ina fatan mun gano wannan da kyau kuma su ma suna da mai yanci da inda zaka sa dirkokin zai yiwu to tun wurin ma kafin ka asarar kuɗi da lokaci da dama kawai bi kawai ka naɗa tabarman kunya da hauka kawai ka ƙara sa abinka Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to shine sai yake cewa waɗannan auladul mushriki na su kuma alladina matu alal fitara dakhiluna fi zumrati haula'il walidani kaga waɗannan yayan mushrikai da basu balaga ba wanda duk hayaniyan kafircin nan ma ba su da labarin shi to duk za a kai su suna can musulmi ne ana can ana karantar da su addinin Allah mun gano wannan da kyau ko to su kuma maciya rubancan malam yace qala bunu hubaira ibn hubaira ya ce innama uqibu innama uqiba akilin riba bi sabahatihi shi wannan maciyin riba an mai uquba da iyo ne fin ahmar a wannan janjinin wa ilqamihil hijara da kuma haɗiye dutse li'annal aslan riba majara fi zahabi wa zahabil ahmar ai ita riba dama ana samun ta ne da mai zinare shi kuma zinare menene ja ne kun gano wannan da kyau ko shi yasa sai aka yi masa aljaza min jinsin amal sakamako daidai da yakin wa amma ilqa'ul malik lahul hajar amma wannan mala'ika da ke jefa mai dutse fa innahu isharin ila annahu la yughni anhu shai'a. cewa wannan abin da yake ba zai wadatar da shi komi ba dan Allah wanda suke sana'ar ban nan akwai abin da ya wadatar da su eh kuna cikin damuwa kullum ku rika zuwa muna muku wa'azi don Allah wa'azi ya rika natsar da zuciyarku kuna samun natsuwa da kwanciyar hankali Allah ko baka da koko ban kana zuwa majalisi kullum ana ma wa'azi zaka samu natsuwa zaka ji saukin damuwa wallahi mu muna kaunan ku ne wa kadhalika riba malai haka riba fa inna sahibuhu ya takhayyalu anna malahu yazdad zai ga kaman kuɗin na karuwa ne wallahi min wara'ihi yamhaquhu shi ko wallahu Allah yana bayan dukiyan yana cire ma dukiyan albarkan da ke ciki kun gano wannan da ke ku kana kana tarawa yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat kana nan kana tara riba Allah madaukin sarki na kwakwashe mata kafa kun gano wannan da kyau ko wa amma rijal wan nisa al uratu fa innahum zunatu da ya faɗi ce munasabatul ura me yasa aka yi masa tsiraici lahum qaqihim an yafdahu saboda duk wanda yake zina mace ne ko namiji ya cancanta a kunyata shi a wulakanta shi kunya da wulakanci na karshe ko a masa tsarara li anna adatuhum domin al'adan mazinata an yastatiru fil halwa shine su samu su ɓuye inda ba za a ji su a gansu ba fa uqibu bil hatiki sai ake musu uquba da fallasa asirin su wal hikmatu fi itiyan al azabi min tahtihim me yasa aka ce azaba tana zuwa masa ta ƙasa mala yace kaunu jinayatihim min a'daihim sufla saboda ai laifin nasu daga gaban ƙasa suke yi azzakarin da farjin ba ƙasa yake ba to wutan ma ta ƙasa za ta rika zuwa ta ƙone farjin mu gatsiya jama'a mun gano wannan da kyau ko duk wanda ya sa kai cikin wannan bala'in kun ji irin ukuban da Allah madaukakin sarki yake darkakan shi da shi mun gano wannan da kyau ko to haka dai haka dai malai ya ɗauko waɗannan bayanai wanda kafin mu shiga da izinin Allah babi na biyu ko ko littafi na arba'in da uku kitabul fada'il za mu zo fa za mu ji inda ibn hajarin ya faɗi cikin fatahul bari ibn hajar ya yi maganganu masu kyau mu ɗan tattauna kaɗan in muka ji waɗannan fa'idoji muka fa'idanci muka amfana to daga lokacin sai mu rankaya zuwa inda muke son mu cimma da izinin Allah cikin karatukan da za su biyo baya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare musulmi daga faɗawa cikin waɗannan bala'o'i da waɗannan musibobi ya tabbatar da musulmi akan abin da Allah maɗaukin sarki yake so kuma ya yarda da shi Allah ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum